kake ta tagulgulawa ne ba bakwante ba ne in dai wanda ya fi wannan kyau kake so to sai dai ka je ka kamo shi da kanka Barauniya, fito waje. za a cika miki ɗari biyu. To amma ni ma ɗari shida na siye ta fa. Ɗari shida? A gurin wa? Mini bai. Tsaya. Ga cikon ɗari biyu. creepy. Ka kuwa san wannan wane ne? Wai wane ɗin? Wana sin Mariya, da su aka nema wa ƙasar nan 'yanci. Da gaske fa? Me zaki da waɗannan kuɗaɗen? wajen shagalin nawa. Ka san abin da zai baka mamaki? Ban gayyato namiji ko daya ba. Wani ne ya je maka ciwo a hannu? Mutane kowa cewa yake kai ɗin babban mai laifi ne. Shi ne ka zo nan ka ɓuya. Mama sai gargaɗi na take yi a kanka. Ke kuma me abin da yake cewa? Ni ba abin da na ce, Na kina ina fito. Kar ka nuna ni idan ba ka ba ba zan kifin nan ba. hansom. yata tana ciki? A'a. To amma ya aka ni jiyo muryata? A dai wani gurin kika ji muryata amma ba ta nan. Aha, abin dariya. Kai, to me yasa baka bude kofar gaba ɗaya ba? Baka ji gargadin da ne maka ba ko? Babu ruwanka da yata. Na na san cewa kina ciki. Na Rafiki ki fito da Allah. Handsome, sau ɗari nawa ina gaya maka cewa ka daina ɓata kanka lokaci akan yata. Wai kai me yaka ka buɗe kofar ga baki ɗaya na duba mana. Oh, ba nan. Yi hakuri fa. Kana ji? Ina ɗan son kuɗaɗe ne. afka min wani ne ya zo wajen mamata yana tafiya ni ma zan tafi na koma can ba na son kallon abin da suke aikatawa ne a gabana handsome ka san sunan banza da mutane suke gaya min kuwa kana so in gaya ma kwandon shara Anti Kulora ce take faɗa, wai saboda mama ta da a kwandon shara take ajiye ni. har lokacin da na girma na yi wayo. Shi yasa suka samun suna kwandon shara. Abin dariya ko kwandon shara. tashe ka ne shine na tafi makaranta. Kai haƙuri in na dawo zan zo mu ci gaba da hira. ne haka? Gaya mana lambar wayan mamanki. Ki gaya mana mana. Madam, ki haƙuri. Ke? Wai kin san sau nawa tana aikatawa? Duk sanda ɗana ya zo da abu sai ta sace? Me yasa? Shi ne abin da mamanki da babanki suka koya miki? Oh? Ke yarinya ki mana bayani. Da gaske ne kin sace jakata? Ni fa ban sata ba. Kawai na ɗauko jakarsa ne ina gwadawa da tawa. Magareci ya ƙona ya wuta. ce ba ta da jakar makarantar ta wuce ta sata. Yata, mamanki tana gida? Babanki ba. Ina, ai ba za ta taba gaya muku ba. Barar ku yarinya, ki gaya mana ina babanki yake. Shi ne mahaifin naki? Ka ga da baka ji ba. Ah, me gida? Ina ce me gida? shegiya ya koya mata saboda irin wannan ranar yasa nake ki da ki daina sata kai hakuri da halinta ba ni ne na ce ta ɗauka ba babu damuwa kowa yana yaro yana aikata kuskure bayan ya girma kuma sai ya daina ba iya aikin iyaye ne kadai kula da ƙananan yara ba ko da yaushe ita kadai nake ganin ta ba ta da mai kula da ita ne da za ka kula da ita na tabbata da za ta daina don har yanzu ƙaramar yarinya ce ita ma da na jinginar ma handsome ban da kuɗin da zan dama da su amma ungo wannan abu ne na musamman mutane suna cewa mutukar da wannan abin a gunka to babu wani bala'i da zai zo ya same ka Na san na baka kunya ko? Da na ce da mutanen nan kai ne babana, sai ka ji kamar ka nutse ko? Sai ka nuna san baka sanni ba. Ko a makarantar mu ma haka nake. Kowa guduna yake. Duk wanda na je gurinsa sai ya dinga hantara ta. Mutane da yawa sai su dinga tsokana ta da halin mamata. Suna ce min wai 'yar karuwa. Ni kuma suna ce min barauniya. Kuma fa ba sata nake ba. Idan ina cikin wani ban samu abinci ba nake ɗauka. Idan ba haka ba yunwa kashe ni za ta yi. Me yasa kowa yake fahimta ta? Gashi har kai ma. Kai ma ko gani na ba ka sanyi. Ni kuma babu wanda nake son na zauna da shi sama da kai. Kai kuma gabaki ɗaya ka sane ni. Shikenan haka zan ci gaba da rayuwa ta duniya kuwa baya so na. Ni ban san ina ne zan saka ta ba. Mama! Mama! Ya ta musa ji gudu daga nan! gudu na ce miki mana ki gudu na ce me kika tsaya kina kallo ki ba sai ki tafi Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 哎呦！哎呦！ kafin wannan ranar. Me faru yalla bai? Macijin nan ba zai mutu ba matukar ba sa da kansa ba. Yanzu ka yadda? matukar yadda ma. Sata, safara, damfara, har ina ina jin cewa bayan asalin ƙasar nan bane ba. Don haka ina buƙatar cikakkun bayanai a kansu. na kammala komai labai komai na sinna da shi kuma zan yi bayanin su dalla dalla shugaban dilolin wannan gari wato mako. duk wata hodar iblis da take kewayawa a cikin wannan gari da kewaye duk ta sace. wannan shine football na hannun daman mantu ba wai iya da baki ne hannun damar ba da yawa daga cikin kasuwancin mantu shi yake kula da shi so she her shit out. Bayan nan, na yi bincike ta yadda football ke rarraba waɗannan kaya. Ta hanyar yin amfani da mutanen da hankali ba zai kai kansu ba, su kuma su kai wa waɗannan. Luke da kuma Kevin su ne manyan kwasomomin mantu su ɗin sun kasancewa da ƙanini. sannan 'yan asalin Kanada ne. Wannan shine Atila. Dogari ne na musamman. Ya samu horo a ƙasar Beijing yana da matsayin bakar belt ya kware wajen iya kare lafiya. A watannin baya ne a garin Chennai aka samu bayanai akan cewa waɗannan ƙani suna safar kodojin mutane ne ta hanyar fita da su zuwa ƙasar China sai dai ba mu da wata hujja a ƙasa. sai dai bincike ya nuna cewa yawanci waɗanda suke cire kodar baƙi ne da suke shigowa yawan buɗe idanu. za su tare ku tamkar wani kamfani waɗanda za su nuna muku cewa aikin su shine zagayawa da baki ko ina suke son zuwa rahotanni da bincike ya tabbatar da cewa mafi yawan bakin da ake ganin suna zuwa gurin su bacewa suke sannan kuma wasu daga cikin masu zuwa su ne abokanan harkallar kasuwancin su ba iya nan munanan aikin su suka tsaya ba rikici ya nuna cewa suna amfani da ƙananan yara a wajen tafiyar da kasuwancin su sannan suna saka sa bangaren karuwanci wacce take kula musu da wannan yara ita ce Karla yar kasar bangaladesh masu laifin nan komai na sa kuɗi yake ta ina ne za mu fara iya neman hujja a kansu. Yala bai idan ka kalli abin nasu tamkar zare yake. A lokacin da zare yake akan na ba za ka taɓa iya warware shi ba. Amma daga sanda ka kamo bakinsa kawai ja za ka yi. To su ma kamar haka ne yala bai dole sai dai mu kamo bakin zara. shine mafita. Na ba ku dama. Umarni na shiƙa da kuma kwamishe dukkanin wanda yake da hannu a ciki. a ba mu wata ɗaya a wata ɗaya za mu gama komai yin labai ina jin ka francis football ya zo yanzu haka yana ciki ba ni mintuna biyu ga wannan zuwa good morning wasa ya fara football ya zo yalla bai amma ka kira jami'ai ba wato kayan ka ta kenan babu wani back off iya mu imu zami ko to wannan hali mu kama football kun gane Halo. Na shigo a kawo mu. Tom, Halo? Yalla bai sai kun yi sauri fa. Ba matsala. Maza ku yi gaba kan. To yalla bai. Kai. Ba ku san sunana ba. Eh. <laughs> Fitile. Eh. Daga yau kada ku manta. Mu je. Halo. Eh na karba kayan. Ba da mu yanzu zan kawo. yalla bai zai fa fita daga nan gurin na ce ma ga munin zuwa yalla bai ficewa ba zai yi to kai ba jami'i bane kai kokari ka tare shi mana yalla bai ni kadai ne fa kuma hidin kato ne idan ya fece fa hi kenan eh eh yalla bai ga min ya zan yi to ka tare shi na ce ma da mutum da daga kuwa cikin da jiki ne bani ni munafukai ne kai kurge yi mana kurge yi yawa da ke yi ku da ke yi kai lukutun banza oh ba za ka faɗi ba sun fice da ita dama yi da ce muku ku yi sori la'anannu fusatar ku ba ita ce za ta gyara komai ba dagewa za mu yi mu lalubo inda koken ɗin kawai ta Wato kamar haka, haka yake nufi ta buge shi kuma ta dara ta sama, saboda ya mai da mu ƙananan yara. Iya labai ni ma ban san tana cikin ɗakin ba. kuma na gaya muku shan mata ta ce ta zo ta baya. Ba ka da wani abu da za ka yi ba, ba za ka iya komai ba, ba za ka iya ba, ba za ka iya ba. Mu ne zai gaya wa ka? Mace fa, mu zai mayar ƙananan yara? Saboda dakikancinsa mun tafka asara. Ka fahimtar da shi haka. Ina da tabbacin kayan nan ba za su taba bacewa a garin gowa ba. Wato a taƙaice dai har yanzu ka ƙi fahimta ko? Ka fi son mantu da rayuwarka. Ka yadda ka salwantar da rayuwarka shi ya samu tasa. ka sanar da shi cewa saura kaɗan shi ma ya shigo nan kuma mu tura shi sama ka fuskanta lokacin bin kuɗe bayan ɗaya ne wai ga baki ɗaya kuɗin sun bata ha kake so na yadda ko kebe matu wannan kudaden gaba dai mun yi asara ka dauke ni hama gode eh Kai! A kamun wata, na gaji da wannan. Yau mai aiki ce. Ɗan yi aiki ya munafiki. Wallahi kai ma na batar da kai. Kai! Matu, ka bani iya sati ɗaya. Zan dawo maka da ita. Sati ɗaya kawai zan dawo ma da ita. Ka kwantar da hankalinka. Oh. Africa. kaga kevin ba zan yi dana ya sada karo ɗaya ba saboda kai kaji daga nan zuwa kwana bakwai ka dawo min da su wallahi in kwana bakwai ta wuce ka sa a zuciyarka ba za ka ƙara koda minti ɗaya ba menene amfanin ka ka san wahalar da na haya da adadin kuɗin da na kai a kanka kafin ka zama haka amma duk da haka asara ce kawai za ka dinga jamin ni kuma yana zauna duk da wannan daula da nake ciki da kuma ƙarfin yara yana ba gawa irin ka su dinga tace ni na rantse maka wannan san ba zai yiwu ba kwanaki bi kawai bayan kwanaki bi zan ƙara dawowa ina son naga kayana sun zuwa gabana idan ba haka ba na rantse maka da kai da wannan mummunan dan uwan naka sai ne gunduwa gunduwa da ku <laughs> soliya wallahi ku nemo abin nan idan ba haka ba kuma wallahi lahira ce bakin bakage. To wai na kika ajiye kayan da ke? Ina je kai kocen din? Ina je kai ta? Wai tana ina ne? Kurma ce ke baki ji na? Tambayar ki nake ina koken din take? Ki bada mana! Duk wannan wahalar da na sha a wannan aikin, sai dai idan za a bani kaso hamsin na yadda. Za ki kashe kanki a banza. <laughs> Ke ki bar wannan hukun fa. Kin san hadarin da yake cilla rayuwarki kuwa? Za ki iya rasa ranki fa. me yasa yake daga waye su wannan banzan ah. Hello? Hello, brother! Kana ina ne? Wayo! Ina ina banda gidan hegalewa! Ka manta ne cewa mu an haife mu don hutawa? Kai, muna na tsakiyar cakwaki kai kana wani magana holewa. Mene ya faru dan uwa? Ka gaya mun mana? Ba da muwa! ɗanuwana uwana kana jina wata yarinya ce ta cilla mace kwakiya ta sace wannan kayan da aka kawo amma mun bincika ko ina mun samu adireshin ta yar shi ce ina adireshin gidanta fa ah ah ah, ah! ah! zai ka miƙo mana. Kalli kayan jiki na dalla hamago. Ka gani ma ka bada barawo. Ku zo ku fice. wijo. Dan uwa akwai matsala. Wallahi kuma mai ƙarfi ne fa. wane ne kai din wai? Kun yi kuskuren gida. Ba nan ne inda aka turo ku. Kai bro, babu fa inda za mu je man. Har sai idan ka ba mu abin da muke da bukata. Babu inda za mu je har sai ka ba mu abin da yarinya da ta baka. Babu wani abu da ya danganci ku wanda wata yarinya ta bani. Kada ku jawo wani cikin harkar laku. Saboda jawo wani cikin ta zai iya jawowa komai naku ya tarwatsi. A haba. Baka san ka rusi ba. ya mata ce me ta ce ma ke ta na munafuka ga masa ki gaya masa mana na san yanzu ka tuno abin da ta kawo ma ajiya ba hansam Bye! Let me a ka kira mu ko kai ma din da sun dawo sun yage ka ne alo alo alo wayyo haka ne kuke kiran kanku da yan daba amma ba za ku iya ji da mutum guda ɗaya ba dan wa wallahi kai ma da baka gani bane ba mai mugun hadari ne sauri ne da hi horon atisai kaucewa alburushi you da gaske mutum mai gocewa alburuhi Hi ne muka yadda muka jawo ya wasan namu kenan no ya za mu kenan akwai amfanin da zai yi mana kada ku yi musu komai duk abin da kuke so zan yi muku abu ne mai sauki gobe da safe je cikin wata mota mai lamba da 05 jk sabon nan aikin namu dan uwa eh, wayo buɗe cikin maje motar za ka ga mukulli ka ɗauka. dama ki taba gari na ci abinci ba nama tuya ne nake zuba mu abinci lami ba komai kin manta da cewa abinci ya ni. idan kana son cin nama sai ka dinga biyan bashi ho ke iya haka sai ka ce mai da an sa abinci an sa da mu an sa da mu wallahi wannan mata idan ta ci gaba haka na san yadda aka yaka dauke me zaki raina hankali zaki sa gaba ko eh, eh, hello. ina jin kafete رجال فتانو بي آه إنا إلا بي باجا البيت آه هو يوا أيه بانتانو بدرديت باجا bit. رو ab me kuke da bukata ina ganin ka na san cewa kwastoma ne kai na musamman ah, ku yi gwamna da kyau zai kai dinga sai indiya ne eh mantu eh eh, eh. ka ce ka ma sani kenan he ka ce darusiya eh eh wallahi kai kama da jarumai duk yanda aka kai fatan ne wa ha ha ha yawa kawo kawo kawo aje aje kai wannan da kake radi ta musamman ce daga rohiya aka kawo ta na san wallahi za ta yi ma ye ta budka rohiya patalisce aha patalisce kai ka ji mana wai menene yasa ya ne me yasa ba za ka haya ba ko dai gaba ɗaya ta birge ka ba eh yawa yaro na da eh, kika haya mana eh. kai ne mantu ba Me wannan? Sai aka ce na kawo ma. In ji abokananka. Kai daga ina kake? Kai! Ka manta alƙawarin da kai mun? suna ina. Wai me kake cewa? Wannan alƙawari ne ma. Mai gida, an kawo ma. Kevin. Mai gida, ‘yan sanda. Wato ni ne za ka birma? tume me zan ma? Ba kan wani dukiyar ne ka ci mutunci na ba, eh? Tuga tana. ta nan, dukiyar ka nan amma ka kwaci kanka. ɗanye giya mace amana, ni ne ajalinka. Mantu, marigayi mantu, yau taka ta ƙare. Ba minista ba ba shugaban ƙasa ba babu wanda zai iya kwata yau domin zaka kama hannu da hannu. Marigayi mantu. Kai marigayi mantu ye! kai kai ku shirya mota ƙasa kai kai dala ku daya maza ku cilla shi ƙasan benan nan kewaye shi kada ba shi fita Madu. Shi din wane ne shi? Kuma me sa da su mantu? Wane ne shi daga ina ya zo babu wanda ya sani daga cikin Sannan mun bincika bai da alaka da mantu. Yarinyar da aka ga gawarta ya sunanta? Ina. Eh, me alaka ta ita da mantu? Ba mu sani ba. Amma dai mun ga jikin nata gaba ɗaya an cire komai. Me abin da kake nufi da an cire komai? Ina nufin hantarta da kuma ƙodarta. Idanuwanta duk gaba ɗaya an cire Hakan yana nufin kenan bayan kasuwancin miyagun kwayoyi Mantu yana kasuwancin sassan jiki? Shi ne dai abin da muke zargi a yanzu. Yawwa yalla bai, duba ka ga abin da na fara samuwa. Ita wannan ɗin gram nawa ce? Eh, yi ƙoƙari ka lissafa ta. Eh, eh, eh. eh. Iya sunansa kawai muka samu Kabir sai inda yake rayuwa amma ba mu san inda ya baro ba. Alamu ya nuna cewa babu sunansa a kowanne rekod iya bankicen da ne ban gani ba. Hotunansa kuma mun yi bankice a gaba ɗaya CCTV wannan ƙasa gaba ɗaya so biyu kawai aka iya gani. Aina ne. Gani na farko an gan shi ne a lokacin da ya kai wa makabarta ziyara. Gani na biyu kuma lokacin sallah. To amma idan haka ne me yasa yake bibiyan matu? Me yasa ya niyya kashe shi? Ka ƙara tsananta bincike musamman ga abokan kasuwancin matu. Ina da tabbaci akan za mu samu wani abu a kansa. To yalla bai. Kalla da kyau, wannan shi ne abin da muka gani a bayan motarka, kuma tabbas ka santa. An cire idanuwanta, sannan an cire zuciyarta, an cire dukkanin wani guri mai amfani a jikinta, ba mu san wane ne kai ba, sai dai mun san cewa kai makocinta ne. Shi ne ka shege ta? Excuse me, sir. Yalla bai, ni fatan safe babu abin da na ci. <laughs> Kada ka damu za mu baka abinci ne yayi Bayan mun gama su ka. A kawo ma! Mene ne yasa ka na intanet gaba ɗaya kuma ya ƙi shigo? Me faru? Ko fayil ɗaya ya ƙi buɗewa da ya shafi shi. Duba da kanka gani, wannan mutumin mai haɗari ne. mutunci in yana tare da kai ba abin da zai same ka yalla bai yawwa yanzu me kace sai ku fara cin abincin da sai mu ci gaba ko excuse me hannuna a ɗora ta yaya zan ci abincin ah, <laughs> kai irin na kuya mana Kai burka, ka gaya masa mana. Ci mana, da ba kai magana ba ma zan sa kunce ka, kai ku kunce shi. gangan jiki babu kai Wai yi Allah. Yalla bai zargi ya fara tabbata. Ni da ma na yi mamaki. Duk mutumin da ka gani da mantu, wallahi babban kwallo ne. Hello? Hello, France. Wane ne? Eh, mai fassara ne. Na rage mana zaune mana cin abinci ne. Kai dalla ba labari na tambaye ka ba. Ina mai wurin? Tun yau ya suburbu da yi. Ba ma san inda yake ba. a daidai karfe bakwai da minti talatin da biyar ya kunce masa ankon hannunsa. Wayo, wayo ba ruwana! Bakwai da rabi da minti bakwai. da rabi da minti tara da sakan goma sha biyar. Gabaki ɗaya ya suburbaɗe waɗannan jami'ai a ƙasa da mintuna goma. Sannan har ya yi nasarar samun fita daga cikin gurin. Ya haɗa biyu ya suburbuɗa. sannan ya yi goyi tare da ragowar ya suburbaɗe nan ya suburbaɗe nan kuma wai sai suka su ne masa ha ko me haka eh, wallahi wani ɗin ba ƙaramin mutum ba ne. wannan security da aka saka jikin fayil ɗin sa aka haɗa aka liƙe babu shakka na fuskanci code ne na wasu ma'aikata masu ƙarfi duba gani yalla bai yanzu ta za mu iya buɗe fayil din akwai mafita ɗaya zan iya tunawa akwai wata shekara da wasu yan da suka horo cikin kasar India wani jami'i ne wanda ba san kowa ya bai su burbade su da aka yi kokarin neman bayanan bayanansa sai a gashi da irin wannan makamancin kwadrin. din karshe fayil din aka dauka aka yi requestin kamfanin da suka kirkiri fayil din sannan su kuma suka bada bayanan yadda za a bude shi ina ganin shi ma wannan abin da ya kamata a ce mun yi kenan idan ba mu yi haka ba dole sai dai mu hakura umarninka nake jira yalla bai ba ma da wani zaɓi da ya wuce mu haka Ni ba ban yi muku komai ba, na rantse muku wannan yarinyar ita ce ta sa maka aikata komai. Ku taimaka ku kyale ni. Kana tunanin idan muka kyale ka, ba za ka girgira mana babban matsala ba. masifa saboda haka ba zai yiwu ba kawai ka yi haƙuri kaji na yi maka ka. idan na hika ne kaga ya ne maka yi a hankali idan kuma na mugun duka ne yi ma ya ma da sannu-sannu dole dai ba za mu kyale ka haka ba me yasa tun farko baka yi abin da ya dace ba na rantse na yi iyayi na amma Eh, na ce ta yadda shi ne na yanke shawara. Kilo biyu na koken ko kasata? Nice! I like it! wani ne Hikumansan? Gaya min me alaƙa ku da shi. Wai Kumansan? Yanzu zan gaya maka hi. Ka gaya mun kafin na irga biyu. Na rage ba san shi ba. Na rage muku ba san shi ba. Ban ba san shi ba. Na roƙe ka kada ku shege ni. Ku yi hakuri ban san shi ba. Biyu. Wai na gaya muku na shiga uku wai. Bata mana lokaci zai. mu je mu ci abinci kai dan uwa me ka ga kai ka ta ba yake yi ya kamata yi ba brother Ki! Taso! hankali na bani ya koma kan sandan nan harin har ya sanda ba su kama yi ba ko garin ya kai masa ka bai ya gudu manta da shi ba wani abu da zai iya yi idan zai iya kuma ya shigo gano inda yarinya take? Ina har yanzu dai ana bincikawa yalla bai. Halo? Mun samu. Yana da horon atisayen da zai iya ji da mutum ɗari. Ya tsallake tarkon mutuwa a rayuwarsa so ba adadi. Ya zama silar shekewar 'yan ta'adda. Yana da horon shiƙa da hannu. a train killer. Matsanancin ɗan kishin ƙasa. Jami'i na musamman. Kabir Alavan. Sunan sirrinsa Rocky. manto mai gida manto a wannan ranar ma me kake cewa na kawo maka koken ɗinka a cikin kwana biyu ko idan ba haka ba baƙaƙe muna na guda biyu za su bakunci layira haka kake faɗa ko to sai kuma gashi ba baƙaƙe biyu ne za su bakunci layira ba kevin eh, eh, inda ni ne komai ya riga wuce eh, na ba ma duka dukiyata komai nake da hi ka je ka tattara na gurinka da kowanne ma yanzu na riga ni na tuba na daina komai ka je kawai kai ta social ka ah, eh, iya hakuri eh, ina nufin ka ci gaba da harkar ka social ka ce ba na gode da wannan amma ka sani inda nan akan magana ka ta farko Ah, munanan bagage guda biyu za su bakunci lahira ba, sai kuma gashi ta juya, mummunan tsoho ne zai bakunta. Kabin da shege kabarin na baka wani ɗan labari. a shekara 1979 an yi wani uban daba dan asalin garin Hyderabad wanda yawon bude ido ya kai shi ƙasa Afirka. A Afirka sai ya je wani ƙauye sai ya tarar da wata dukiya a garin. 'Yan ƙauyen ba su san ta ba. Shi ne ya shaƙe mutanen ƙauyen ga baki ɗaya ya yi wa sarkin garin fyaɗe. Wannan mata da yawa fyaɗe ita ce cikin ya girma ta haifi wasu 'yan biyu. Ka san suwa ta haifa? Ni ne da ƙanina. Na san yanzu ka fahimci komi. me yasa kai haka kevin kevin wannan shashanci ne kevin baka san darajar dukiya ba ko kevin kevin wato kana ta suburbu da kaina baka san kan ɗanka kake duka ba ko yanzu ka gano da ce a shekarun baya ba kai wannan shashancin ba to da watakila a wannan ranar ba haka zan yi maka ba ƙoƙarin sheƙe wanda zai yi maka haka nake yi kai ne sanadiyar mutuwar dangi dangina baka san irin bakan wahalar da mahaifiyarmu ta sha da mu ba ka je ka sato dukiyar garinmu ka zo ka yi arziki da ita a wannan ƙasa baka sadu da baka ci gaba da tarwatsa rayuwar mutane wannan shine dalilin zuwan mu yanda kai mana haka za mu muku yanda ka tarwatsa ƙasar mu mu ma sai mun tarwatsa ƙauyenku ka san me hakan yake nufi ana kiransa da rama cuta ga macuci ka jawo wa gabaki ɗaya 'yan wannan gari naku gabaki ɗaya sai na shege kowa wannan shine kabir alaban mun samu gabaki ɗaya bayanansa a fayil ɗinsa bayanai sun nuna cewa hukumomin sojoji sun daɗe suna neman sa saboda ya gudu ne a sa na neman fansar wani abu da ya faru da iyalinsa ya fito ne domin ɗaukar fansa bayan gama ɗaukar fansan da ya ne hukuma ta sa a kamo shi domin a yi masa hukuncin abin da ya aikata wannan dalilin ne sa ya gudo ya zo ya buya ba tare da kowa ya san inda yake kai wannan shine wanda kake cewa zai zo wai kai me kake bukata shi din badilan mu ne waya kawai ya siya a gunmu mutum ne shi mai matuƙar karfi an haka ke cewa shi kadai zai iya ji da sama da mutane ɗari eh gaya mun menene abin da kake bukata wai ka sewa da wannan wayar wai kai da zaka yi mun wannan tambayar kai baka san doka ba ba zan iya gaya ma ba. Ka faɗa min idan ba su ka kiran kai ɓacin. Kai! Ɗan sanda ne kai! Wayo! Kai, kai, kai, kai, kai, kai! Ba iya ƙarfi ne kawai yake da shi ba. Horarre ne shi wajen saiti da iya harba bindiga. Ta ko ina ya haɗu. Tsarrai na hankali! Wayo! kai yi hakuri eh, mu din kawai sanarwa ya muke yi dukkanin bayanan yana dauke a cikin wannan katin za ka samu dukkanin bayanan da kake bukata na abin da ya shafi kowace waya ta mu na bibiye asalin abin da ya jawo fadawa roke cikin wannan yanayi hakan ya faru ne saboda wasu 'yan ta'adda da roke ya jagoranci sheke su su kuma suka kudur aniyar daukar fansa a kansa shine suka aikata abin da suka aikata a kansa wanda hakan ya sila rasa matarsa da kuma danta bayanan da aka rubuta shine harbin ta akai amma abin da ya faru na zahiri shine shege kamar yaya Halo? Kada ta ina ne. Na samu cikakken bayani akan cewa Kevin zai zo nan gurin da daddare, sannan kuma alamu ya nuna ba iyahi kadai ne zai zo ba. Da hi da dan uwansa za su zo. Kaga kenan mun yi sa. Idan kuka yi babban shiri, za mu iya zuwa ƙarshen wasan gaba ɗaya a yau. Wai zuwa za ka yi. Duk da bayanin da ka samu cewa 'yan sanda za su dira a gurin dan uwa amma kai ma sai ka je. Ƙwarai kuwa. Kuma tare da kai ma za mu ci. Eh, shi kenan, eh, zan je ai. Kai. Duba ga abin da ya mun fa, ya mun mugun duka da ta ko'ina, ka duba yadda ya faffasa min kayayyaki na, duba yaban kunne na ga dukan da ya mun. Yalla bai akwai gagarumin matsala fa. Na rantse Kabir ne ya zo ya musu mugun duka, wallahi idan ka ga yakon zaka iya wa yakin ba sa sa akai. <laughs> lokacin ka na farko ne ba akwai adadin yan mata sosai hot hmm. yan indiya da yan kasar waje sai dai shagalin na yau akwai bakin fuska da yawa sannan wani zaman yan sanda suna kawo farmaki amma kada ka damu kada ka ji tsoro <laughs> Brother! zolia yulene funu we sasandu we bot mara fodio kai zo da Allah zo da zo kula ne burbe kai broda eh har ke ciki dan wa. idan kwasro ne ya jira ni na zuwa ya ce na ah, ha ha ha har nan ta Eh, dan kwastoma ne ba kai kawai ka tura da kudaden. Na zara su. Magana da gida na ce ma zan yi fa na fasa. Eh? eh? Me ke damun ka ne? Yalla bai damuwa ce. To ka daina damuwa. Ba damuwa. Halo. Ina ta ban daki. Dan sanda kai waya? Eh, ina. To waye? Aboki. Abokin wa? Wane ne? Ba za ka yi magana ba. Iya labai. Shi ne wani, shi ne wane labai. Na gode. So ɗaya mutum yake yin kuskure a yafe masa. Na nemi take. Na nemi take. Kalati! Wane ne Kalati? Kevin za ka je ka samu yi ne zai ka yaba yi ba. Eh! Kai shiru! aga kawai ka zo ka tarwatsa mana shagali Hanson. Wai me yasa ba za ka taɓa fahimta bane ba? Me yasa ka kashe baban Niyami? Ina ina kai ne wanda ka shege ta. Shi ne abin da yake a rubuce yanzu. Kana da hujjar da za ka iya canja hakan? Ita kuma Niyami me abin da kuka yi mata? Muna nan muna neman wanda zai siyi sassan jikinta. Ka san da ƙananan yara ta fi daraja. Ga kuma idanuwa. Waɗanda su ma kuɗi ne na musamman. ba kuda da zama hada da jikin wannan yarinyar ba bari na baka shawara bana son shege ka ka je ka mika wa 'yan sanda kanka su je su garkame ka kai shekarun da suka yanka ma idan ka fito shikenan na yafe ma ya kake yin dogon lissafi bayan ka kusa mutuwa kana lissafin shekaru kai da ba za ka wuce gobe ba ko goben kada ka yi lissafi da ita domin a yau za ka mutu tunanin ka ya tsaya iyakacin yau kawai ka yi dukkanin abin da kake sanyi a yau ka yi iya holewar da za ka yi idan kana da wani kara'i ka je ka yi shi a yau domin a yau ne za ka girba duk abin da ka shuka kai kai yanayin yadda kuke yin amfani da makamai gaba ɗaya ya saba ka'ida. Ba a sashin fikira ka ce kake ba, ba za ka san abin da yake faruwa a filin daga ba. Ina buƙatar bayanan komai da kuma bayanan sheke-sheken da aka yi. Ku tattaro min fayil ɗin mantu da ragowar mutanen da kuke zargi gaba ki ɗaya ku bani. Ka ji wani abin dariya? Da akwai wata matsalar ne? Me yasa kake da sha'awar a tattaro fayil ɗin mantu a baka? Me alaƙa ka da shi? Mu ne muka yi binciken. Mu mu gano laifinsa. Yanzu haka da mutanen mu a asibiti. amma duk baka tambayi wannan ba ta kudaden da ka karba naka ceci wasu kake yi kai iya ce akan kes ne kawai naka ba yanke hukunci ba kada ka jawo kanka fadawa cikin matsala wannan ita ce yarinyar da kabira yake nema mun tabbatar da haka ga wata kuma ita ce muka gani a bayan motarsa to me yasa Kabir yake neman ta ita ma shege ta je daga nan sai me faru sai kama su da su ya baza wa ɗayan ido sai ya ce na fice na tafiya ta ya ɗauki kuɗin da ya ce zai bani ya bani yalla bai yalla bai dan Allah ya gaya musu ni ba abin da na aikata eh, kawai sun zo mm. kabira labat kai mamaki jin na faɗi sunanka ko to ba iya sunanka kawai ba har bayananka gaba ɗaya na sani bara na fara da baka labari na yi bi da kake nema tana a rayi mun samu tabbacin haka ne ta hanyar CCTV idan kana bukata zaka iya zuwa mu haɗu da kai mu gaya maka amma za mu yi haka ne akan sharaɗi ɗaya na riga da na ɗauki alƙawari kuma babu abin da zai sa ni na canja ne zan kashe Kevin da kaninsa. Na tabbata idan har ka karanta fayil ɗina, za ka iya sanin wane ne ni. Ba na janye ɗaukar fansa. Gabaki ɗin jami'anmu suna ƙasa ba? Kwarai kuwa. To gaba ɗayansu su mutu Kowa da kowa. Kowa da kowa. Hikiyar kowa da kowa. Kowa da kowa. Ka ci za a yaƙi. Ki ce da su bai. mu je nan ma ce da su bai. bye na gode na yobi kun gani duk wacce ta nuna halayya mai kyau ita ma za a kai ta wajen babata mu tafi Idan na dinga yi maka biyayya, za ka taimaka ka kai ni wajen mamata? Malam Arbin. Eh. Kawo mu ga biki. Yalla bai babu komai a ciki fa. Ka bari mu duba mana. Shikenan. Da gaske nake babu komai fa. Babu komai yalla bai. Ba na gaya muku ba. Yan sandan gowa. Idan ba kai ya kama barawo ba, hei barawo ya ka. Wai! Kai! Kai, kada ba kallon. lagare ya tashi da kafa sai shiga mota in ba haka ba kuma da shi gurgun gaske ta yi dan yayya dai mana ba za ka ta yi bai na tsibir bai dai kaɗan munafuka mu je wallahi ni duk wannan ban sani bai labai ni iya koken kawai nake fitowa da ita ka san wannan yarinyar eh, eh gaskiya na san ta ita ake kira da mungi mungi mungi yana nufin ah, mai wayo saboda ita da kallon gaba ki daya da kananan yara ake yin ta su ne kada suke iya kai kaya inda ya kamata kowanne an ware masa aikin da zai dinga yi bayan an zuba ta cikin motar yara wani zai dauka ya zuba a jaka shi zai kai su inda ake so ya kai daga nan kuma aikin sa ya kare har yanzu inda zai je babu wani dan sanda da zai yi zargin sa wannan dalilin da ya sa gaba ki da ayyukan aka ɗebo yara aka rarraba musu su ne waɗanda suke yin sa Kuma hakan ne yasa duk guranan wasannin yara nan ne guranan da ake yin wannan harkalla. Idan ya kai ta inda ake bukata shi ma juyawa zai kawai ya sa Daga nan sai dai daga cikin mutanen mu ya canja mata kwali ya sa ta inda ake so. Zai ninke ta yasa a jaka babu wanda zai ankara. Daga nan sai wani yaron ya zo ya ɗauke jakar ya yi gaba da ita ya kai inda ya saba kaiwa. ba kawai kai mata zai amma ba shi ne yake harkallarta ba. Daga nan zai kwaye ta sai ya zuba takalma a cikin wannan jaka. Ainihin abin da yake cikin wannan takalmin kati ne na cirin kuɗaɗe. Daga nan zai kai wannan takalmin inda ake bukata ya kai. Shi kuma wannan hi ne wanda zai ciro wannan katin cirin kuɗaɗe yanzu ba sa cikin jaka ya ba wani yaran. gurin da ya je ta, shi kuma yaro na biyu zai ɗauki kar shi ne zai kai ta gurin cire kuraren. Zai dinga cire kudin ne da kaɗan-kaɗan ta yadda babu wanda hankalinsa ma zai kai kai. Hima da ya gama cire a gurin da fita ban kuɗin ba, shi ne wanda zai fitar da su bayan labai. Wannan dalilin ne ya sa muke harƙalla mu har ta gaban polis station domin babu wani ɗan sanda da sa zai kai kan waɗannan yara. Kai! Kai mana kai! Kai ku bincika can haka! some out. Uh, okay? ta an a yawa cakwakiya gai don doke ta mana me kwa da kalla ku ci gaba da aiki dalla que est labarin menene kai wani ƙara menene masifa ce ta sa ka kasa gane murya dan uwanka kai idan wani abu ya samu dan wana na rantse ma kai ka taɓa lissafa irin azabar da mutanen da kake azabtarwa suke sha? Ka taɓa lissafa cewa ga baki ɗayan yaran ba laifinmu ne yasa ba laifin iyayensu ne waɗanda suke cikin wahala ne muke muke taimakawa rayuwarsu wannan abin da muke ba kuskure ba ne ba. idan kun haɗu da su a sai ka tantance gaskiyar batu Hallo? Kabir! kabir me yake faruwa alkawari na farko kenan ga ƙananan yara nan ka zo ku tafi da su Ina maman tawa take? Tana a can wata duniyar. <laughs> Ke ma yanzu can zan tura ki gurinta. <laughs> Mamanki tana can tana jiranki. me abin da kake ɗauka ka kashe shi ni ma ka zo ka kashe ni na daɗe a rayuwata ban ga mutum mara hankali irin ka ba ka san me a nan idanuwanta ne ka san adadin kimarsu kuwa kana son gani ne zaka iya budewa saboda shine kallon ƙarshe da za ka yi musu tata ta yi da kyau da har na iya ganin idanta kai gangar jikinka ko ganuwa ba za ta yi ba yau yan sanda eh, yan sanda ku taimaka min wani ne yazo zai shege ni eh, yan sanda ni ne wanda kuke nema ni ne kasu gumin mai laifin gani na na mika wayana ku zo ku kama ni ku zo ku kama ni kawai eh, wayo kai kai yau kai ku zo mana yan sanda wayo kaga tsaya ka saurare ni me me kake bukata me me kake zo kai kada ka karba kada ka shege ni Allah kada ka wai eh eh eh eh kai la ah Harbo! Ka harbo na ce mana, kuma ga yin sanda na zuwa, ta yaya ne zan sheƙa bulletproof mota! Ya za ka iya yi da ni? Wallahi ba zan damu ba kuma ba zan buɗe ba, sheƙe ni sheƙe, she harbe, sheƙe! Yawwa, yawwa, yawwa! bullet proof mota bullet proof wallahi ko na wace ba ta yi tsada ba ba abin da za ka iya yi min harbobin daga taka bayan da za ka yi da ni dai ah bullet proof ce me ka zaci jira harba harba harba mana ka harba harba harba harbo dan yaro kai kada ka buka walar da kanka kada kai kai eh, don me kai eh. Oh, yallaɓai akwai aiki na ƙarshe da nake so ka taimaka min yi. wayo ke yau kuma wani ɗanɗan mai mallafin kika aikata ranar nan da kika ce ni ne babanki a gaban 'yan sanda na ki kula ki ki yi haƙuri yanzu kalla a gaban gabaki ɗaya hukumar 'yan sanda na amsa cewa ki ta ce wai dama ka iya yin dariya hanso ni sai a yau na sani ai Ki kika damun da dariyar fuskata ki ci gaba da jira na ki